insha aha to aha to to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraron mu kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminu. alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a muna tare da shayi na shak malam hafiz wannan sanarwa ne sanarwa ne sanarwa ne insha Allahu ranar litani karfe bakwai kenan ko? Ah, sorry, karfe goma sha biyu. Karfe eh, goma sha biyu. Mu ma a nan Amerika karfe bakwai kenan. Na safi Za mu zo da karatu wanda shaihi zai sa littafi a kan karatun da zai yi. Amma kan haka ga dai littattafan da shai ya fara kawo mana yanzu kamun ya kawo mana sauran ga ɗaya ga na biyu ga kuma na uku to amma za mu so shak ya mana bayani sa'an kuma dalilin me yasa shak zai ɗauko wannan karatu da zai mana duk litani karfe goma sha biyu kuma me yasa kawo wannan littattafai sunan na kinsu me yake nufi me yake bukata me shai zai askaka wa duniya duk jama'a za mu ji a yanzu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu shek wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barkatu sarki zaki ina ma barka da warhaka muna amsa shek to alhamdulillah bismillahir rahman rahim alhamdulillahi rabbil alamin ala والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا Muhammadin, sallallahu alaihi wa sallam.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 masoya Allah masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masoya bayin Allah wa Allah da ya zaba yana mana sallama irin ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ah, muna yi wa Allah godiya da ya hada mu a wannan shafi mai albarka shafin da yake na alkhairi shafin da yake zaƙulo abubuwa na gaskiya ake ƙara yada duniya wanda wannan kafa na sarki zaki mun ɗauke shi ne a matsayin wata jami'a wanda za mu iya cewa jami'a duniya gaba saboda yadda ake amfanuwa da wannan shafi to da farko muna yi shi sarki zaki addu'a yadda Allah ya bashi wannan dama kuma ya haska masa wannan aiki kuma muna alfahari cewa Allah ya shiga wannan aiki nasa to muna ƙara mata addu'a na alkhairi Allah ƙara ɗaukaka sannan kuma Allah ya tsira wannan aikin kuma Allah sa a mizani Allah kuma ya ji kan mahaifa amin shek amin to bayan wannan alhamdulillah kamar yadda ka gabatar sarki zaki na'am ga sunan da ke guda uku wannan mafari ne hmm. domin rubutun namu maudu'i ne mai faɗi hmm. wanda zai da lokaci saboda zaɓin abubuwan da maudu'in ya tattaro na'am insha Allah bisa yadda muka shirya shi za mu faro shi ne tiriyan tiriyan a tun daga zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa yau dinnan da muke magana menene wannan maudu'i ko yayi faɗi haka wanda zai iya ɗaukar bayanan da suke cikin shekara dubu ɗaya da har da arba'in da wani abu ka ko ba ƙaramin maudu'i ba ne faɗinsa ya kai inda ya to shi maudu'i eh shan iya hakuri in ka ce zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin na me kake nufi shin domin a nan ake zuwa ake cewa ai eh, ɗarika bid'a ce abin da za ɗarika domin duk malamin eh. izala in za ka duba asalin shi mallumman su mallumman sufaye ne bi mana mallumman ɗariku ne wannan haka kun karanto mana cewa hatta shak ahmad tijjani ya taba ya yi karatu ya taba karban ɗarika a wurin mallum a wurin kadiriya da ba kadire ne eh. ya zo aka samu tijjaniya to amma in ka ce tun eh. da shin kamar kanda ake cewa kan tun zamanin shi Ahmad Tijani bi ma'ana ba ta kai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba Na. me yasa kace zamanin manzo Allah sa'annan kuma in maganan izalan za ka yi kamar littattafan nan da ka nuna mana shin izala nan ne bayan ɗari ga Tijaniya? ne to shin eh. ta yi zamanin manzo Allah ne ko dai a'a me kake nufi na'am to alhamdulillah wannan ai shi yasa muke ma jinjina sarki zaki <laughs> saboda kai wato wato in ba dauka kura ba kai babban malami ne kai ya kamata mu bari kana program na sauraron ka Allah ta yake shan wato abun yadda yake shi ne. Eh. ka san kamar yadda ƙur'ani ya gaya mana na'am ubangiji tabaraka wa ta'ala yana faɗin cewa wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun mm. ubangiji ta kowane mun yi shi bibiyu ne duk abin da ka gani biyu ne idan ka yi maganar ɗariƙa kamar yadda yan izala suke ƙalubalantar mu cewa ai ɗariƙa ba fara ta ba sai daga baya haka ko ba haka ba ai sai zasu yawwa yawwa to amma idan muka tashi abin da muke kawo mukan kawo sifofin ɗariƙa da irin ayyukan da muke yi na ɗariƙa ya abin ya yi daidai da zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ɗariƙar tijjaniya akwai ɗariƙar tafiya ba amma shin akwai ayyukanta mm. ita ce tambayar to shi zala wahabiya babu surar da zamanin manzon Allah amma yadda muke da ayyukanmu da sifofinmu na ɗariƙa tun zamanin annabi mun san akwai su ma akwai irin sifofinsu da irin halayyarsu da irin maganganunsu tun zamanin manzon Allah ita ce ma'ana ta kenan da fatan yanzu muka gane maganan ka wato ɗarika za a iya ce ɗarika tana nan tun zamanin manzala saboda akwai ayyukan amma kai kana nufin cewa izala ita ba ayyukan ta tun zamanin manzala kenan abin da kake nufi kenan okay to yawwa ma'anar kenan na'am dama akan sifofin ne yaya sifofin akwai su ba sunan ba domin dama ba magana kan suna kai tsaye ana magana ne kan ayyuka to idan muka ce wa wahabiyya izala ko salafiyya misali to tun daga zamanin manzan Allah babu suna amma akwai ayyuka wanda suke nuna masu kama da irin waɗannan ayyuka a yanzu suna kama da masu ayyuka irin wancan a wancan lokaci. Shi yasa na ce za mu ɗauko mu zakulo yaya halayyar wahabiya yake tun daga zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama domin sarki zaki abin da yake faruwa shi ne. duk abin da ka gani a duniya yana da asali abu ba baya fitowa rana ka bayi da asali idan ka ga aikin alheri yana da asali idan ka ga aikin sharri yana da asali yanzu misali nan bayan sarki zaki za mu da Allah ya halicci annabi Adam alaihi salatu wassalam annabi Adam ai annabin Allah ne a lokacin ba a lokacin ba an samu iblis ba <laughs> an samu Kowa da gani mutumin kirki a doron duniya wato jika ne ga annabi Adamu. Duk wanda da gani da mugu a irin wannan zamanin jika ne daga wajen shirar. Ta ga ko biya kenan. Na'am. Ko biya ta wajen da ba ce. To saboda haka ayyukan dariƙa suna da asali tun zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Ayyukan wahabi da zana suna da asali ina iya ce man ba daga zamanin annabi ba tun daga zamanin annabi adamu akwai alamun ayyukan izala akwai ah, wato shayi izala ta izala ta girma ɗari ga izala ta girma ɗari ga kenan shayi na'am izala ta girma ɗari ga kenan ko <laughs> ah, Allah jama'a ah, shayi ina jinka Yana jin ka. Izala ta girma ka kenan ko shayi. Kai eh, ashe ɗanci ba? Ba aikin alheri ba. Wato abin da nake nufi a nan? Eh. Kana jina ko? Muna jin ka. Ayyukan yawa ayyukan da suke nuna ga yanayin izala. Da ayyukan da suke nuna ga yanayin ɗariƙa tun daga zamanin annabi Adamu aka fara su. Barin baka misali sarki zaki. da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zai halicci annabi Adam alaihi salatu wassalam eh amma shayi sai yake cewa na kamin ka shigo wannan da mun so da mun so ka ba mu dama na ce da kamin ka shigo kan wannan a misalin da za aka bayar da mun so ka ba mu eh. sai mu tattauna kan batun littattafan nan da ka karanto in muka kare eh. sai mu shiga cin maganganun da za ka yi to so shi kenan. Eh, saboda shayi wannan littattafai da kake aka karanto littattafan waye daga ina aka samu yaushe aka rubuta waye rubuta waye sannan me kake son ka karanto wannan littattafai ah, in za ku fara ɗaya ga farkon littafin da to <coughs> wannan littafi mai suna mukaratu sinniya kai haƙuri zan so ma in nuna ma hoton wanda ya wallafa littafin da takaitaccen bayani a kai. Na. ta eh, littafin in nuna ma shi ko? Eh eh. Ga shi nan. Aha to, masha Allah. Jama'a kuna gani. Eh. Eh mun gani. Jama'a in kuna gani ku zana mini yes, in kuna gani kuma ku zana mini. Yan TikTok kuma bari nuna muku a nan. Yasa in kuna gani da kyau ku zana mini yes. Okay, Shak mun gani. Bismillah. Yawwa. To, kamar kuma yadda aka gan shi a haka kamar yadda ka ɗora. Eh, na'am. Yawwa to alhamdulillahi wannan malami abun da yake faɗa sunan littafin yawwa kamar yadda ka ɗora shi yanzu sarki zaki. Na'am. Sunan littafin al-muqalatu sunniya. Hmm. Fi kashfi dalalati Ahmad ibn Taymiyyah. Hmm. Yawwa wanda ya littafin kuma shine ta'alif خادم علم الحديث الشريف الشيخ عبد الله الهروي المعروف بالحبشي shine wanda ya wannan littafi ya yi wannan littafi ne da yake yana da littattafai da yawa to ya yi wannan littafi ne akan manya-manyan malaman wahabiya guda biyu da shi ibn taimiya da kuma muhammad ibn abdulwahab annajadiyu ya ɗauko abubuwa da ke ciki na aƙidunsu da irin ra'ayoyinsu da irin yadda suka saba da ahlus sunnati wani jama'a da kuma yadda suke fassara al'amura ba yadda suke ba to shine ya ɗauko littafi ya yi na musamman ya rubuta ya cicciro abubuwa don ya haska wa duniya irin abubuwan da ibnu taimiyya ya kawo shi kuma muhammad ibnu abdul wahab ya zo ya jaddada su sai ya zamanto ya ɗauko abubuwan da ya saba da malaman duniya ga inda malamai suka yi daban ga inda kuma Muhammad ibn Abdul Wahab asabari Muhammad ibn Abdul Wahab kuma yayi daban ga kuma inda malamai suka yi daban ga kuma inda Ibn Taymiya yayi daban to shine malamin ya kawo kamar yadda aka kawo a wannan littafi mai suna al muqalatus sunniya wanda in Allah ya yarda za mu zo mu bi nuktodi bayan nuktodi a cikin wannan littafi don mu isar da waɗannan abubuwa don ya zama mu gane cewa wannan abubuwa da suke faruwa na munaza'a tsakanin gaskiya da ƙarya ko mu ce tsakanin wahabiyawa da kuma ahlus sunnati sufaye a gane ba wai bakon abu bane an daɗe a cikinsa kuma malamai waɗanda duniya take kira a matsayin malamai sun riga sun yi maganganu da yawa a kai mu abun da ya rage mana bin abun da malamai suka yi ne kawai saboda wani zai iya tunanin cewa mun bar aikin da ya zama dole a kanmu mun shiga wani aikin da bai zama dole ba to ashe kaga aikin ba namu ne aikin magabata ne muka ɗauke muka nuna wa duniya wannan littafi na farko kenan eh, a takaice kenan okay shi yasa wannan sannan littafi na wanda ya rubuta wannan littafi ba ɗan izala ba ana shi ma ya bibiye yan izala ya ga irin eh. inda inda aka yi bi ma'ana eh, inda wai malluma jamhur aka yi daidai da shi masar eh. abdulwahab ya gwama ana inda kuma aka yi daidai in sha ta ya gwama alright to na kawo cikin to shak wanda kuma da kofa to alhamdulillah wannan littafi na biyu sarki zaki wato wannan abun da nake wa littafin take shi ne za mu ba wa wahabiyawa bashi a aljihunsu Ka ci maganar yawa wasu taken littafin da na yi kenan ni za mu ba wa wahabiyawa bashi a aljihunsu ga wannan littafi da kake gani sarki zaki wanda ya rubuta wannan littafi ga sunansa na a rubuce a jiki sunansa a sheikh ahmad zini da halal a sheikh ahmad ibn zini da halal ka san wane da wannan sarki zaki a'a mufti an yi shi lo shi ne bai bada fatawa maka gaba daya Ok. eh kwarai ya kai matsayin mufti a makka za mu zo mu karanta dalla dalla kuma duk ɗalibin ilimi ya san da wannan maganar idan an ce a sheikh ahmad ibn zini da babu wani abu koyayye cewa ya zama mufti a makka gaba ɗaya kamar yadda aka samu na baya baya irin su bin bas irin su usaimin to kafin su bin bas da su usaimin ya hau wannan matsayi eh. ya zama mufti a makka gaba ɗaya to shi ya rubuta wannan littafi ai kaga sunan littafin ma fitnatul wahabiyya wai fitinan wahabiyanci wanda ya rubuta a maka yake ba a morocco yake ba ba a senegal yake ba ba a algeria yake ba ba a nigeria yake ba balle ya ce dan dariƙar tijjaniya ne a makan ma ba wani ordinary malami ba ne a malamin malamai ne domin an ce mufti ya zama babu wani a sama da shi kenan to wanda ya rubuta wannan littafi shine a a Sheikh Ahmad Ibn Zini da Halal to ya yi bayani akan irin ficinciru da Muhammad ibn Abdul Wahab ya dasa a cikin musulunci tare da sarki Sa'ud. Sarki Sa'ud. Hmm. Domin tarihi ne mai fadi amma insha Allah za mu shigo shi ɗaya bayan ɗaya. Insha Allah. Abun da yake faruwa yawa an yanzu abun da muke kiran Makka ba muna kiranta da Saudiya ba? Eh Saudiya. To ai Saudiya sunan sarki ne. da Allah daga nan zaka san cewa an kawo fitina a cikin musulunci yanzu makar nan bai kamata a ce mata daulatul islamiyya ba amma me yasa aka ce mata mamlakatul arabiyya arabiya yare ne ana yin samun balarabi a yau ba musulmi ba a yau ana samu to me yasa ba za a ce maka mamlakatul islamiyya ba ko daulatul islamiyya to sa'udin za mu yi magana akan sa'udin sa'udin ne ya haɗa kai da muhammad ibn abdul da suka haɗa kai wannan a matsayin malami wannan a matsayin basarake ka san daman fada ba ta rabuwa da malami na wannan wannan aka to yawa to wannan sarki ne zai yi amfani da mulkinsa ta hanyar ƙarfi kenan wannan kuma malami ne zai ba da shi kuma irin fatawoyinsa da ƙarfin iliminsa to sai muhammad ibn abdul wahab annajadiyu sai ya nemi sa'ud ya ba shi haɗin kai su tsaya su yaƙi ƙasar jaziratul arab gaba ɗaya Yaƙi? a kafa wannan aƙida eh, ƙwarai kuwa ƙwarai za mu zo mu karanta eh eh sosai shi na littafi yana nan sarki zaki yana nan a cikin littafi sarki zaki ah, shi Muhammad ibn Abdullah ya zo da niyya yayi yaƙi yayi kuma yayi yaƙi. Yaƙi akan me Ƙwarai yayi yaƙi akan duk wanda baya tare da ra'ayinsa ba musulmi bane a shi ya kuri wanda ba shi tare da ra'ayinsa shi ra'ayinsa eh ra'ayinsa kenan in baka bi ra'ayinsa ba kai ba musulmi bane har ba bari dan tsakura a cikin wancan littafi me wanda na fara nuna wa nan eh shi wannan yawa yawa wannan a cikin littafin za mu mu karanta inda akwai dan uwan Muhammad ibn Abdul Wahhab din ana kiransa Sheikh Suleiman mutumin kirki ne yake tambayan kaninsa Muhammad ibn Abdul Wahhab yace Muhammad ibn Abdul Wahhab rukunan musulunci nawa ne yace biyar ne yace to kai ka mai da su shida dan uwansa ne yake gaya mara hmm. yace ya aka yi na mai da su shida yace akwai guda biyar wanda aka sani akwai na shida duk wanda baya tare da ra'ayinka ba musulmi bane zaka kashe shi a cikin littafin nan akwai kuma za mu karanta akwai littattafai akwai littattafan da dan uwan nasa Sheikh Suleiman ya yi man raddi shi Muhammad ibn Abdul Wahab mm. na'am yawa to shi a wajensa duk wanda baya tare da irin fatawoyinsa baya tare da irin ra'ayinsa to ba musulmi ba ne kawai mm. to shi ne ya nemo Sa'ud akan Sa'ud ya zo a matsayinsa na sarki ya taimaka mun shi kuma a matsayinsa na malami ya yaɗa wannan aƙida tasa shi kuma wannan ya yi ƙoƙari ya mamaye ko ina da sarautarsa to sai suka haɗa kai da Sa'ud da Muhammad ibn Abdul Wahhab to sai suka haɗa kai to daga nan ne ba aka fara wannan fitina wanda za mu zo mu ji shi yasa aka yi mana wannan littafi mai suna fitnatul wahabiyya fitinan wahabiyanci kuma abun mamaki daga Saudiya littafin ya fito wanda ya rubuta ba wai malami ne kawai haka a zaune a zaune balle a ce an rena shi ba a mufti ne hmm. sunansa gashi nan a rubuce Sheikh Ahmad ibn zini da halal to wani abun da littafin kaɗan ya kunsa kenan insha Allah na'am to shai na ukun kuma fa na'am ga na ukun kuma yawwa to ai sarki zaki ka sake kuntu aiki to ka ga wannan littafi da ka gani na'am sunansa muzakkiratu mustahamfar muzakkiratu mm. mustahamfar mm. sai aka ce aljasusul burɗani fi biladi fil islamiyya wato wannan littafi idan kana jin tonon silili to shine tonon silili muzakkiratu din nan wato ana nufin kamar abin da muke faɗa a yaren boko a ce misali hand out Ok, hand out yawa shine muzakkira kenan hand out to wannan kamar wani hand out ne akan me akan mustahamfar mustahamfar dinnan sunan bature ne dan ingila ne muzakkiratu mustahamfar wato ga wani hand out wanda zai yi magana akan mustahamfar aljasus wanda yake mai bincike yayi me Mr. Amfat kuma ya zo yi cikin na me Mr. Amfat shi ma ya zo yi cikin addinin mu na musulunci ai shine nace ba ka taɓa aiki <laughs> to bari ka ji to eh. bari ka ji yadda abun yake sarki zaki na'am aka ce muzakkiratu mustahanfar aka ce aljasusul burbani wato ga wani hand out wanda zai yi magana akan mustahanfar mai bincike daga kasar burkaniya mm. ba shi ne england kenan ba a ina sai aka ce aljasus wanda ya bi larabcin zai ga cewa ba a ce mu Justice ba sai aka ce aljasus masu bincike daga ina aka ce daga burtaniya a ina za su je su yi binciken fil biladin islamiyya a garuruwan musulmi eh, abun yau abun da ya wannan littafi abun da yake karantar da musarkin zaki a can a wasu shekaru ne aka samu turawan england bisa abun da addini ya gaya mana cewa dama mafi yawan kafirai makiya musulunci ne duk inda suka zama na bukatun su ya za a yi su kawo addinin musulunci matsala wannan haka qur'ani ya gaya mana hmm. har ma wani wuri Allah ya ce waddu law takfuruna kama kafaru fa takununa sawa'an to shi wanda ba musulmi ba mafi yawa tunaninsa ya za a yi wa musulunci illa shine damuwansa haka qur'ani ya gaya mana wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne yawwa yawwa da nasosin alqur'ani tunda ba mu iso wannan wuri ba ba za mu fara da ba tunda mukaddima muke yi yau insha Allah eh to sai turawan ingila suka zauna suka yi tunani to wace hanya za a yi a musulunci illa sai suka yi tunanin cewa to ai abun nan da hausawa suke cewa wai da ɗan gari ake cin gari a wannan gaskiya ne wannan gaskiya yawa sai suka ce to yanzu idan ba musuluncin suka sani ba musulmin ba za su yarda da su ba balle su yi musuluncin illa to shi ne sai suka nemi suka nemi waɗansu intelligence mutum goma sha biyu mutum goma sha biyu sarki zaki a cikin musulman a cikin su turawan wanda ba musulmi ba Ok. yawa suka nemi mutum goma sha biyu masu basira masu kaifin kwakwalwa irin wanda ake kira brilliant din nan eh wanda da an faɗa suke capturing yadda ka san memory na'am sai suka ɗauki mutum goma sha biyu sarki zaki sai suka tura suka yada su a cikin garuruwan musulmi ku je ku ku karanta musulunci ku gane yaya musulunci yake idan kun gane ya musulunci yake to muna so a shiga cikin musuluncin ayo musuluncin illa to da aka tura waɗannan mutane guda yawa da aka tura waɗannan mutane guda goma sha biyu a cikinsu wanda ya yi nasara ya samu abun da ake nema cikin mutum goma sha biyu nan shi ne shine mustahamfar hmm. za mu zo mu yi bayani mutum sha ɗaya ya suka ƙare a cikinsu akwai wanda suka musulunta saboda Allah ya taimake su ya shiryar da su a cikinsu kuma akwai wanda babu labarin su ba a san inda suka yi ba a cikinsu kuma akwai wanda suka koma ingila ne ba su samu komai ba amma a takaice mustahamfar shi kadai ne ya ci ne ah, abin da ake nema ya sama baba kenan ya samu muhammad ibn abdul wahab ai kamar ya a ƙwarai kuwa za ka ji karatun a cikin littafin sarki zaki ai abin da ya ke nan mustahamfar ya samu muhammad eh, ibn abdul wahab bin abdul wahab abokinsa ko dai ya ba mu gane ba eh yana nan a cikin littafi za mu iso inda a shago suka haɗu a shago shagon sayan littafi shi da Muhammad bin abdullahi kwarai kuwa sun haɗu da shi a shagon sayan littafi to sai hira ya hira da hira ta hira sai mustahabbar ya gane a ah, a irin wannan irin da irin wannan tunanin muke nema sai ya hana abota da shi sai ya zama abokinsa amma bai gane shi shi Muhammad bin Abdul bai gane cewa Mustafa ba musulmi bane tunda ya san musulunci to sai ya rinka shigo masa da abubuwa ya rinka shigo masa da abubuwa saboda ya karfafe shi akan ra'ayoyinsa na bata tunda shi kuma wannan dama ba musulmi bane kokari yake rusa musuluncin sai ya kara mar karfi akan batansa na'am to shine abun da ya faru mustahabbar yi a cibin a wannan littafi zamu zo mu karanta insha Allah sarki zaki ya yi a cibin ya haɗu da Muhammad ibn Abdul Wahab ya zama abokinsa suka eh. zama tare friend suna hira tare suna yini tare yana bibiyansa yana ƙara cusa mar ra'ayi yana ƙara a kan ra'ayoyinsa wanda ya ga cewa ga ra'ayoyin da dama ake nema don a da musulmi to sai ya ringa ƙarfafansa shi mustahamfar tunda ya karanta wani abu kana nufin cewa shi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ya taimake Mr. Hamfat wurin rutsa musulunci ne ko dai abin ke kwarai da gaske kwarai da gaske ai wato abun da hausawa suke cewa ne wai za mu ne ta da muje to a insha Allah jama'a saboda lokaci sauran minti uku na shak ashe insha Allah sabon sati in Allah ya kai mu akwai ah, karatu sosai da shak zai wanda shak ya nuna mana wayannan littattafai guda uku wanda zai tattauna. A dai fawo ba littattafan kaɗai kenan ba. Amma na gani za mu. Eh, ba kaɗai ba. Eh, ni da za mu so Shah kamar wannan ya bi shi bi da bi da bi da bi mu ji abin da Shah yake nufi. Amma kan haka za mu ba wa shi uku ya cika magana sauran minti biyu ma ya cika maganansa. Ke wa shak layi minti biyar insha Allahu. An same mu duk litani karfe goma sha biyu insha Allah wannan dai sanarwa ne kawai jama'a da muke wannan sanarwa ne kawai to amma shek kana da dama kanan ka kamun mu fara daukan kira na'am to alhamdulillah sarki zaki cikin minti na biyu da ya rage a abunda nake so in ƙara jawo hankalin masu kallon mu da sauraron mu shine wato wallahi irin karantar wanda aka bamu sarki zaki na'am shek wallahi lokutan mu ma mana kaɗan na ibadan mu da karance karancen mu balle mu shiga wannan irin wannan dagar to amma su waɗannan wahabiyawa sun sa mu a gaba sun sa shehunan mu a gaba ka san duk mutumin da ya kalli fuskar mahaifinka ya zage shi in kai dan halal ne duk da fito ka kare shi to wallahi in ba haka ba babu da lokacin su dan muna da abin da ya wannan muhimmanci to yan wannan saurare mu su yi haƙuri wallahi dole ce ta saurare mu magana tun su ba su yi shiru ba ba su daina bata mana shehunan mu ba to mun ba ba za mu yi shiru ba waya wai su suna cewa idan yaro ya ce ba zai yi bacci ba to in ya ce uwarsa ba za ta yi bacci ba to shi ma ba zai yi bacci ba to wannan shine dalilin da yasa wannan shine dalilin da yasa za mu ci gaba da magana akan wannan ba dan muna da buƙatar yi ba dan mu wayar da kan al'umman duniya wai menene izala menene wahabiyanci wallahi in an ji mai da abinci mai rabo zai fita wallahi yana da gini mai rabo zai bari shi yasa ni ce ma za mu ɗauko ta tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin ayyukanta don tana da iyaye su zulku wai wanda suke cewa annabi yayi adalci duk muna da irin su za mu sauko har kasa in Allah ya yarda hmm. saboda dama ita wahabiya cikin abin da muke zargin wahabiya shine rena darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama To abun ya fara da cin zamanin annabi kuma za mu karanto zuwa yau in Allah ya yarda. Allah ya taimake mu sarki zaki. Allah kuma ya ma jagora. Allah ya taimake ka sarki zaki. Amin shek, amin shek, amin shek. To jama'a akwai minti biyar wanda yake da daman abin da zai tambaya a cikin zatuttuka da sheikh ya yi yanzu. Jama'a kun ga dai sheikh ya nuna mana littafi amma har yanzu shehi ya bari a bimana mun damu kaɗan komai murna kaɗan mun damu kaɗan damuwan ne shine shak har yanzu bai karanto mana abu ko ɗaya ba duk abin da ya gaya mana ya nuna mana littafin ne amma yake muna karatu tana nan gaba da zai zo ya tattauna akan abin da shek ya nuna shek ya nuna eh, magana da shek ya yi da muka so in allah yarda shehi zai mana bayanin wannan maganganu sosai a kola kuri tsaya kallon. shehi zai mana bayanin wannan maganganu sosai shehi ya cewa ɗarikar tijjaniya tana nan tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tijjaniya ba duk ɗariku saboda inda shekh ya nuna mana cewa wai akwai halaye da tabiyoyi da zaka ga cewa kamar a wannan aikin ɗarikar tijjaniya ne to sa'an nan koya magana kan izala da muka so shekh ya bude mana akan haka zancen da za a yi to amma kamin haka kola assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki na'am kola ya sunan ka daga ake kira sunana mamman musa daga abidjan to masha Allah malaman musa kana tare da shak malam hafiz akan wannan layi Masha Allah muna gaida sarki zaki da kuma malami Eh, da fatan Allah ya saka masa da alheri amin amin amin ya rabbi ya sarki zaki mun je mun ga littattafan da aka saka za mu sha karatu insha Allah insha Allah insha Allah in Allah ya yarda Muna yi ma malam heri, kuma Allah ya sa a fara masha Allah mun gode eh, mun gode mun gode Salamu alaikum kola kan tiktok Assalamu alaikum sarki zaki. Wa alaika salam kola kan TikTok ya sunan ka daga na kira. Sunan Ahmed daga Abuja nake kira. To masha Allah Mala Ahmed daga Abuja kana ta da Shek Hafiz aka wannan layi. Na muna muna malam fatan alkhairi a kan abubuwan da ya sa gaba. Masha Allah yana ji na asali. da nufi kuma Allah muna muna fatan alkhairi saboda duk wanda ya ga yana bayyana da gaskiya din mutane su tabbatar da gaskiya ba karamin jin daɗi muke ba. Allah ba duk wanda aka ce ma yana warware gaskiya ce akan kulle-kullen da ake yi wallahi ba karamin daɗin abu muke ji saboda yadda samaran mu za su fahimci kan inda gaskiya ta dosa. Na'am. Kamar yadda ake ake rudar da ake rudar mu samaran mu da yawa wanda ake yi halakar da su bangaren kariya. Na'am. Muna so Allah ya ƙara fahimtar da malam Allah ya ƙara mu kuma mu da ake karantarwa Allah kara Allah kara gana da mu amin amin kuma Allah sami aiki da abin da malam zai faɗi mana amin ya rabbi amin ina muku fatan alkai Allah sa fita shi lafiya amin amin amin amin muna amsa mun gode sosai mun gode kola ah, da kola da ka kira ina gani ka sa mute salamu alaikum kola salamu alaikum all right uh, to jama'a ga callers da suka kira dai kowa na fatan alkhairi ne assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu kola to kola gyara na tokin ka dawo bari mu ba wani dama na na jira ka teba assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala Barkatu kola na'am ya sunan ka daga na ke kira Mustapha Tawai a Libya insha Allah sarki zaki ina gaida kai da kai muna amsa malam Mustapha daga Libya kana ka da shek malam Hafiza kai wannan layi na bugo da iya gaisuwa ne da zakallahu khairan Allah ya kyauta Allah ya taimaka amin kuma karatu da aka yi muna jin daɗin shi saboda mai neman gaskiya dai in ya saurara insha Allah bai rasa abin da ya doka akin kuma kalmomi da ake zowa da su duk irin su dai ne wasu kuma ke juya su ma suna cika manufarsu a kansu ah. duk eh, eh, eh, zan tuttuka da mallumma ke zuwa da shi a nan shi ne kuma wasu walluma ke juyawa akan akan ku kake nufi? Sun ma su cika manufarsu wala ni duk abin da nake ganin kamar wasu dai kawai suna zakkowa don su nirɗe abubuwan ne su tijaniya suna kaza suna kaza amma a gidajen su dai sai mu ga kuma kawai ashe dai sun suna cika manufa ta kwarai da nasu su zaka nan su da wasu ne. Kola ya kuri tsaya malam kai da maganar da kolan na yake faɗi. Eh? A to shi ke da, Malam wurin ka ba mu jinka da kyau. Wurin malam magana bai fita. Eh wurin malam magana baya fita. A wannan shi ko. To a gaisan mun da shi a gaisan mun. Mun gode mun gode kola. Ya sosai da hidima da kuke. Masha Allah Allah ya saka da alkhairi. Malam ka kola ne biyu Allah samu eh, samu hakuri. Malam ka yarda da maganar da kolan nan yake faɗa? Eh na yarda sosai. cewa wai abin da kuke faɗa shi kuma ake juyawa kan ku <laughs> ake juyawa kan ku haka ne eh ma'ana abin da muke faɗa sai a juye shi ya koma kanmu kamar yaya eh wato wai a bi ma'ana in kun ce bi ma'ana misali in kun ce izala kaza ne izala kaza ne izala kaza ne wai wannan magana kuma shi izala su juyo su tura kanku akan cewa wai maganar gidan Izalan yake amma shi a juya ta ai yan ɗarika ne a ban yadda da wannan ba abun da na yadda da shi shine su yan izala misali cewa da suke mu yan bidiya ka san su ce yan bidiya suna nufin mu ne eh to amma maganar gaskiya idan muka duba wallahi su ne yan bidiya ga sun jure suna daga kansu sun mayar kanmu me yasa na ce ma yan bidiya yanzu na tambaye ka in kace kai zana ne kana da shugaba kana da shugaba kana da sakatare kana da shugaban majalisar malamai kana da wa'azin sati sai mu tambaye ka wannan tsari a zamanin manzo Allah ne shi mm. ba shi da gidan ba na'am na'am ah. eh ai abin abin da ke nufi kenan wato eh, ai ai wai bi mana eh, eh, suna ce muku yan bidiya ko ba haka ba to amma ai su ne yan bidiya amma maganan eh, ya eh, eh. nufi kenan. A dole kuma yi amma ke wani turkin da bakin da. Amma shi ya alfin ka. Malam Abul Fatai fa wai zai zo ya karanto bidiyoyi ɗari ba goma ba ɗari a cikin izala fa. Eh Malam Abul Fatai ko? Malam <laughs> wai zai zo ya karanto bidiyoyi ɗari ba goma ba ɗari a cikin izala. A ai ai ka san zakin faida ne in yace ɗari biyu ma mu yadda <laughs> to amma sai kana gani za ya samu bidiyoyi ɗari ɗari a cikin zala eh wallahi za a samu sama ɗari sama ɗari ma to ran da shi kurfati ya gama in nan ya yadda za ka ga kuma wani zai shigo ya ƙara wasu wanda shi bai kawo ba to <laughs> Allah ya kai mu lokacin Allah ya kai mu lokacin <laughs> Ok, za mu ba da dama don Allah sauran ku samu hakuri. Ah, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Assalamu alaikum salam sarki zaki. Na'am kola ya sunan ka daga nake kira? na Mustapha daga Nijar Magadi. To masha Allah Malam Mustapha kana tare da babban malamin mu Sheikh Malam Hafiz a kan layi. Ina gaisuwa a gaishe mu da gaisuwa da babban Sheikh um, Ubangiji Allah ya kare gida. Amin amin amin ya rabbi. ai insha Allah za a hau da ake nan saboda mun san abin da aka ɗauko sai ida shi. A'a to, <laughs> wato ka yarda da malam hafi sosai kenan. Kan wajen baja. Eh? To, <laughs> malam hafi. <laughs> Malam hafi, almajirin ka nan, eh, eh, kai shi ya san cewa ba za ka sa shi kunya ba, ya san za ka. wai ya yarda da kai sosai ɗari sama ɗari. To, Na'am. Wato. Kola muna jin ka daga maradi. Yadda kasa an tura soji ne da mota yaki. Na'am, na'am. Ai, duk wanda aiki ya zo ta kan ya tirari. Ehe. Ana kana tambaya za ka bayar za a yi dojojo ɗari. eh ake ce zai to amma a yanzu karatu ma da shehi zai karanto muna she kana jin abin da zai na kawo muna magana malam hafi saboda kana ganin malam ya nuna cewa shi ma cikin karatu tukansa zai zakaro wasu bidiyoyin da yan izala suke yi in ji malam to malam hafiz malam abul fata shi ma zai kawo ɗari to za mu ji na malam mu kiɗaya malam shi ma guda nawa malam zai kawo mana da To. Kawo ma To shi Allah ya sa dai mu gani ne. Saboda yanzu in ka tambaye ni ni da nake zaune nan ka ce mini bidiyoyin da ake yi shan ce maka ai kamar kan da suka ce yan ɗari ka ga irin bidiyoyin da suke yi. To yan izala shan ce maka ai to ai suna gasar alkur'ani wanda na san su ma sun yarda cewa bidiya ne saboda ga malamin su kamar ah, bello yawo ya faɗa ko ba haka ba ga ga eh. sa'annan ga makon sahabbai ah, ina gani in ka tambaye ni kamar biyun nan kawai na ni na sani amma ya bani mamaki da malam hafi zace ce wai ba ma ɗari ba ma ɗari biyu za a iya kawo. Sosai. Na. Kuma an za a shiga wajen malam da za a ce kamar ta al'ummar da riya shiga da wani waje yi. A a ai a malam Hafiz ba alkudu duriya zai karanto ya kawo mana littattafan da zai karanto nan. Eh Prince Imran Gaya. Shi yasa nace in an musu ko dari dubu ma suna ai musu koma in dai sun ce sun kawo. To insha Allah za a, ai karatu zai nuna. Karatu zai nuna haka. Allah na wajen tun da aka ce za a yi sarki sai dai masu sai in baka ba a to insha Allah ai yanzu haka malam ya faɗa ne da baki shi yasa ni dai ni dai na yarda da malam amma amma kaga da yake ni matsayina na moderator ina wasu wasi kamun malam ya zo ya bude mana littafi ya karanto mana ga gane <laughs> eh da ta tsere ne da inda za ni kwana na gidan da zan tafi to haka ne yarda da malam eh ka yarda da malam kaman kan da ka eh, wato bawa Allah nan har ranka ka ɗauki ka ba wa malam to To mun gode Allah ya saka maka da alkhairi. ‘Yan TikTok don Allah ku yi hakuri ba za mu doki kira ba. in dai malam ya ba mu dama yan tiktok ba mu doki mun doki mutum daya malam malam ka ba mu dama mu kara mutum daya cikin tiktok kawai she mu to malam ya ba mu dama don Allah ba haka za mu doki kowa ba kuma ku yi hakuri bayan haka ba za mu ɗai kowa ba don Allah kowa ya hakuri salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola amin alaikum salamu rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarki zaki na kola ya sunan ka daga na ki kira sunana kabiru adamu daga birnin abidjan cote Aha, Malam Kabiru Adamu kana tare da Shek Walana ah, Shek Mala Hafiz akan wannan layi. Da farko dai yana fatan alheri kuma ina jinjina dan duk abin da ya faɗi wallahi gaskiya ne saboda akwai wasu abubuwa wanda nake gani su ne suke faruwa misali kawai ina zuwa a a a tsaya in ka ce duk abin da malam ya faɗi gaskiya ne saboda kaga malam littafi ya nuna mana amma bai karanto ba sa mu muna jiran malam malam yanzu ya karanto mana littafi to yanzu kai me kake nufin gaskiya ne to eh, mu karatu muka yi wurin malamai su kuma karatu suka cikin tiktok ko kuma internet ni abin da na fahimta kenan saboda abun da mun ka karanta ba suna jin nauyin kunya wurin malamai su karatu sai su zo su jawo makabala saboda su san wani abu ni abin da na fahimta kawai ke a a wanga wanga magana ban taba ji ba malam ka yarda cewa ƴan izala suna jawo mukawala ne domin a karantar da su ka yarda da wannan <laughs> ko haka yake a wato mukabalan da ake jawowa mu zauna da su danga a kawowa za mukabala kana nufin cewa hanya ne ta a koyar musu da abin da ba su sani ba. Kwarai kuwa haka yake sarki zaki. A ina muna da dalili akan haka yi. Amma ina zuwa malam kola tsaya malam me hujjan ka cewa hanya ne na a koyar da su abin da ba su sani ba. Hujjan ka Ah, jama'a kuya network malam. <laughs> Wannan wannan magana kola accusation ne accusation ne ah, ah, accusation ne wannan gaskiya ne sarki zaki ah, ni ne ba mu yadda ba shan kawo mana hujja ba mu yadda ba shan kawo mana hujja to kola ci gaba da magana ka kame malam ya dawo networking malam bari ga wasu abubuwan da za ka fahimta a ciki idan idan an ka ɗauko littafin wani malami misali irin na Sheikh Ibrahim Yes sai su jawo wani baiti wanda a baitin ba su karanta shi kuma ba su asulubi ne yadda za a cewa eh, kasa akwai ilimi wanda kowa ya san shi ne ka karanta ka fassara ka yadda larabci yayi akwai ilimin da dole sai ka je wurin malami ya sanar da kai su ba za su iya zuwa wurin malami ya sanar da su ba amma menene saboda ai ba malaman su sun ka san wannan abu malaman dariƙa sun ka sani sai su jawo 'yan dariƙa a jawo mukabala idan ka jawo mukabala to za su fahimci abin da sani ba a ciki misali irin malaman dariƙa za su je su karanci irin littafan malaman su kuma a wurin malamai su san gaskiyar lamarin to a su ba za su yi ba su sai dai su karanta idan suka karanta sun ka fahimci yadda larabcin yadda larabcin su ya fahimtar da su sai su zo su jawo mukabala kolanga mai dabara ne jama'a kolanga mai dabara ne a kawai ka zo ka ah, ni dai ni dai na gani ka zo ka accuse yan izala ne cewa a ah, to amma an su masu suna karantowa su ma ko eh to ai suna karantowa misali ai shi karantowa so igare okay shi karantowa so igare amma fassarawa wuya gare okay okay okay saboda Eh, za ka iya fassara eh, karatu in baka hatara baka yi wuta mm. su idan sun ka fassara su tari duk malamin da kakka ya yi mukabala karshe in dai an haɗa shi da malaman kunya sa ya gudu ni na kalli mukabalolin ka da yawa mafi yawanci gardama ta kasa su ceri ni aka na fahimta mafi yawanci gardama ta kasa saboda sun karanta sun fahimci cewa yanzu an dawo kan ilimin ba su hasan ba to bari su rike wuta a ta jayayya su ki yadda da gaskiya kuma in dai a faɗi gaskiya ce mutum ya fahimta kowa na so misali i kun faɗi laifi to ku faɗi gaskiyar lamarin in kun an ka faɗa muku ba haka bane to ku yadda mana a ina ai wallahi ba su yadda saboda idan sun ka yadda mabiyansu za su ga cewa sun faɗi sun yi so su rike ta haka a ta yi to mun gode baka kola sosai da kai ma hankalin da ka kawo a nan mu da ba mu ɗauki ba sannan amma hankalin da ka kawo na san da yawa dubu na da irin wannan ra'ayi irin naka da ka kawo ka farkar da jama'a sosai amma ni dai a nan ban ɗauki ba sannan eh, mun gode Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi mun gode mun gode jama'a ku yi hakuri za mu ajiye za mu dasa aya nan mu ajiye saboda ba mu samu mun ga shayi ba network dinsa ya tsaya amma in allah yadda duk ranar litani karfe goma sha biyu agogo na najeriya na rana kenan karfe bakwai agogo na new york america nan kenan karfe goma sha ɗaya agogo na ghana in allah yadda shak zai zo mana da karatu kamar kan da ya nuna mana nan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a wannan sanarwa ne kowa zai iya ya sharing kai da baka ji ba ka iya ka ji insha Allah kamun Allah kan sabon sati assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da aka taho wannan ba a samu saɓani ba tsakanin masu magana yanzu galibi akan cewa bai halitta a zanga-zanga ba ra'ayinsu ya haɗa akan halittinta to ayoyin nan da kuka zakulo da suke magana ya halatta in an zaɓi waɗanda